وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiya na lahadi wanda ya zo sha biyu ga watan uku dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo goma ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha tara muna cikin wannan tsangaya ta ilimi mai suna umaru musa yar aduwa university allah ji kan umaru musa yar aduwa wanda muslim student society of nigeria mss suka shirya domin gabatar da lacca mai taken taɓarɓarewar tarbiyya ‘ya'yanmu ina mafita taɓarɓarewar tarbiyyar ‘ya'yanmu ina mafita wannan topic ko wannan mawudu'i ya zo daidai lokacin da ake bukatarsa domin yanzu kukan da kowa yake yi abin da yake damu jin mai hankali jin mai ilimi jin mai tunani jin mai kishi jin mai basira duk wani dattijan arziki shine ya za a fita daga halin da ake ciki yaya ma za mu koma baya a kan ɗabi'unmu da halayenmu da mutuncinmu da kunyanmu da tausayinmu da haɗin kanmu da rukon amananmu da gaskiyanmu da girmama juna da girmama na sama da tausayawa na ƙasa daga wannan abu ne mai mahimmanci to zan kalli kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan gabatarwa ta ɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'yanmu ina mafita zan gabatar da ko zan kasa mazu'in zuwa kashi hudu kashi na farko shi shine mukaddima kan darajar mutum da kuma dalilan lalacewarsa sannan na biyu bayani akan abin da ake kira tarbiyya sannan na uku hanyoyin da ake samun ingantacciyar tarbiyya sannan na hudu hanyoyin da ake rigakafi domin kada ɗabi'o'i masu kyau su lalace Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Isra yake walƙad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila a cikin wannan aya Allah ya faɗi abubuwa hudu masu mahimmanci da yawa mutum abu na farko da Allah yau mutum sai ce walaqad karramna bani adam hakika mun girmama mun darashta mutum mun darashta dan adam darashta dan adam ko jingina mu ga adam Allah ya kira mu ƴaƴan adam wannan shi daraja ce domin adamu annabi ne sai Allah ya ce mu ƴaƴansa ne ashe muna da tushe mai asali ashe muna da asali mai girma a aya ta farko cikin suratul nisa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا sana a cikin suratul hujurat Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane hakika na halice ku daga namiji da mace sana na sanya ku ƙabilu kuma na sanya ku dangogi a yankuna daban-daban lita'arafu Allah ya ce ba na bambanta yarenku, ko ƙabilarku ko launinku ko ku, don wani yafi wani ba inna akramakum inda Allah atqakum da abu biyu wani yake fin wani bil ilmi wat taqwa hal yastawi allazina ya'lamun wal la ya'lamun yanzu da wanda suka sani da wanda basu sani ba za su daidai aka cewa Allah ba za su yi daidai ba to ai hatta masanan ma ba su yi daidai ba balle su kansu masana ba su yi daidai ba wanda ba sanin ba su ma ba daidai ba ne domin shi ma jahilci ai hawa hawa ne shi ma ilimin hawa hawa ne bayan hawa hawa ne fanni fanni ne kuma fanni fanni ne yana da iyaka wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim shi ma jahilcin akwai al-jahl al-murakkab akwai aljahalul basir rajulun la yadari wa annahu mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba wa rajulun la wa yadari annahu a mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba zai bambancin su wanda bai sani ba bai san bai sani ba da wanda bai sani ba ya san bai sani ba na'am الجاهل المركب والجهل البسيط والجاهل البسيط الجهل المركب والجهل البسيط so kun ga a cikin ilimi ma hawa hawa ne shi ma jahilcin hawa hawa ne to sai Allah ya ce da masana da wanda ba sani ba za su daidai ba muka ce haka ne Allah subhanahu wataala su ma jahilan ba za su daidai ba su ma masanan ba za su daidai ba to saboda haka sai Allah ya karrama dan adam da ya yi shi ɗan annabi adam a cikin musnad na imamu ahmad ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi لا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب كيف يكون متاني محل تنكو إيني بابنكو إيني ba fifiko ba bambanci tsakanin baki da gari ba fifiko ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba dukkaninku daga adam kuke adam daga ƙasa yake منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذاك جرما دا الله يمانا ديبا بمو آدم سيك ولقد كرمنا هذا التكريم من الله تعالى wata girmamawa ce da darashtawa da kimantawa Allah ya ce na girmama mutum walakadu karamna bani adama wa hamalna hun filbarri wal bahari sannan muka ɗauke su akan tudu muka ɗauke su kan ruwa Allah yi waɗan adam fasaha da zai ƙera abubuwan da zai yawo akan tudu kuma ya masa fasaha da zai ƙera abubuwan da zai yawo akan ruwa kuma ya masa fasaha da zai ƙera abubuwan da za su tashe shi sama ya masa fasahar da zai iya magana da kai kana nesa yana nesa wannan duka ni'ima ce min Allah ta'ala wa razaqnahum min at-tayyibat ni'ima ta uku karamci na uku mutunci na uku ce na kuma azurta su arziki mai ban mamaki wa razaqnahum min at-tayyibat man azurta su da abuwa daɗaɗa na halal ga sunan cili marasa iyaka wa faddalnahum ala kathirin da ko fifita su abu sa yawa da yawa mimman khalaqana daga abin da na halitta ta fadilan fifitawa haka kenan dan adam yana da daraja to ya ake darajar dan adam ta zibi yaya ake kimarsa ta zibi ya ake darajarsa ta dawo kamar dabba ko aka da dabba ko dabba ta fi shi daraja dan adam yana tsakiya mala'iku na sama dabbobi na ƙasa dan adam zai iya agawa ya tarar da mala'iku ko ya wuce su dan adam zai iya yo kasa ya tarar da dabbobi ko ya kasa da dabbobi idan ya lalace shi kansa dan adam ya yadda akwai lalataccen dan adam wanda yasa aka tanaji kurkuku aka tanaji alƙali aka tanaji mayaka duk kaga soja da bindiga ba shi aka yi dan ya harba mutum inda kaga ɗan sanda da kulki ba shi aka yi mutum inda ka ga mai gadi da bulala ba shi aka yi ko ya mutum ko ya tsorata mutum bindiga ma ko a harbe ka da ita ko a tsorata ka da ita haka kulki ko a dake ka da shi ko a tsorata ka da shi inda ka ga an gina sabon kurkuku ɗan adam ake so a kawo inda ka ga alƙali a zaune a kotu jira yake a kawo masa mutum ya masa hukunci ashe mun yadda ɗan adam iri ne Ɗan adam kala kala ne Ɗan adam ruwa ruwa ne saboda haka wani guda dubu bai kai ɗaya ba wani kuma ɗaya ya fi dubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban san wani jinsi da ɗayansa yake fin ɗarinsa ba sai a mutum za ka iya samun mutum mai amfani ka samu mutum mara amfani za iya samun mutum mai kirki ka samu mutum mara kirki aka samu mutum mai gaskiya ka samu mutum mara gaskiya aka samu mutum mai alkhairi ka samu mutum mara alkhairi ba ka ga mutumin da zai zo ana murna da zuwansa da mutumin da zai zo ana bakin ciki da zuwansa mutum ne kaɗai wanda zai mutu wasu fi murna wasu fi kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an wuce da gawa sahabbai suka yabo mai kyau a kanta ya ce wajabat aka wuce da wata gawa aka yabo a kanta mummuna ya ce wajabat abai suka ce yi wajabat ya ce wanda kuka yi masa yabo na kirki kun yi zaman kirki da shi da wajabat da kun jannat wanda kuka yi masa mummunan shaida ya yi mummunan abu ne kaka wajabat lahun nar ke kenan dan adam yana iya yin daraja yana iya kin yin daraja za mu faɗi abubuwan da suke jawo mutum ya kin daraja to bayan mun ji karamawa da Allah yau mutum ko mun yi cewa mutum yana tsakiyar mala'iku da dabbobi ko ya ƙasa ko ya sama ya sama ya daraja ya ƙasa ya lalace to abubuwan da suke jawo mutum ya sama an faso su guda takwas ne na farko imani abin da ke ɗaga darajar mutum ya sama imani zaka idan mutum ba shi imani ko kuma aƙidarsa ta gurɓace ko kuma imaninsa ya lalace ko ya taɓarɓare ko ma ya yin addinin gaba daya tun yanzu akwai waɗanda ma suke kira da amma fita daga kowane addini yan free sun ka ake kiran su ko menene wai su gaba daya a daina addinin ma kowa ya dogara da tunaninsa ya dogara da kwakwalwarsa ya dogara da iliminsa wai suna ɗaukan addini a matsayin wani dabaibayi wani mari wani ankwa wata sarka da za ta ɗaura mutum ta hana shi jin daɗi waɗannan da suka yadda da wannan su su suka fi kowa shan wahala a cikin rayuwa an yi taro a ƙasar maroko kan yanayin gurɓacewar ɗan adam da kuma gurɓacewar yanayin duniya ba ɗan adam da ya gurɓace sai ya gurɓata duniya ba a wajen taron ake cewa wani ya gabatar da wata fefa cewa wani alƙaluma sun nuna inda aka fi ko'ina rashin imani inda aka fi ko'ina kuɗi inda aka fi ko'ina hawa inda aka fi ko'ina ƙale-ƙale inda aka fi ko'ina cikakken wutar lantarki inda aka fi ko'ina ƙerarin gidaje inda aka fi ko'ina more kayan rayuwa to a nan ne aka samu kaso arba'in da biyar na waɗanda suke kashe kansu ya kansu daga nan suka fito kaso arba'in cikin ɗari na waɗanda aka samu sun kashe kansu daga wannan gurin suka fito yaya kana da mota katuwa yaya kana da gida na kecare ne yaya kana da wutar lantarki awa 24 ya kana da kawace-kawace na airport yaya kana da kayan kiɗa tsintsiya irin ta zamani yaya kana da mata da suke kekere ne su tsaiki su fito da jikinsu yaya kana da irin wannan rayuwa komai gashi nan ƙuran ma babu kai a akan titi ba ma ka ga ƙasa ko kura ba yaya za ka zo kuma ka ya kanka da daddare ya za ka zo ka hau saman gini inda aka yi maka zanka ka ji daɗin rayuwa ka hau hawa ɗari a cillo kanka ya za ka ɗauki bindiga ka rubuta wasiƙa ka sa ka harbe kanta Ka so arba'in cikin ɗari na waɗanda suke kashe kansu su rataye kansu sun fito ne daga inda aka fi ko'ina jin daɗi a duniya amma jin daɗin ba fa kawai na sa'atuwar mota ba ne jin daɗin ba wai kawai na samun wutar lantarki da ruwan sha ba ne da tserarrun gidaje da kyawawan tituna da kyale-kyale da tsiraici da kaɗe-kaɗe da rairaye da shan ba kayan maye ba me yasa waɗannan mutanen suke kashe kansu saboda ko ta ni'ima a cikin zuciya da suka rasa a ko su tambayoyi a cikin zuciya da suka rasa amsarsu wannan kaɗai sai haifar maka da bori a cikin zuciyarka ya tayan maka da wasu bama-bamai sai kawai a ga mutum ya je a ce kawai ya kashe kansa ya rataye kansa ya harbe kansa me yasa inda aka fi ko'ina jin daɗi aka fi ko'ina laifuka aka fi ko'ina yawan laifi aka fi ko'ina yawan kankararru aka fi yawan fanɗararru ake ta gina kurkuku sababbi domin a zuba mutane ha an fara tunanin ma yanzu a daina gina kurkuku domin in ba haka ba to zai zama kowa masu ya zama dan kurkuku ha an fara tunanin a dingawa mutane daurin talala a gida alƙali sai maka daurin rashin fita daga gidanka to shi da kurkukunka iya kuka gidanka iya mita da aka yi baka iya mita da za a daure ka kenan saboda ka baka da iko ka fita an samu wani katon mari electronic one an sa maka a kafa wanda da ka tsallake iyakar da aka baka sai ya fara yin alat din yan sanda a zo a tafi da kai cewa ka ketare inda alkali ya daure ka saboda yawan daurarru sannan shan kayan maye ga wannan rayuwar mai daɗi amma shan kocen shan kayan maye ya yawa hankula sun duguma kullum sai harba-harba ake yi wancan ya harba wancan wancan ya harba wancan wancan ya harba wancan tun wani yana harba wani a kuma an zo ma mutane suna harbe kawunansu da ya jawo wannan rayuwa sai jin daɗin kenan inda muke harin muje wasu sun je suna kashe kansu inda muke harin muje wasu sun je suna kuka laifuffuka ya mutu yawa a irin wannan yanayi da suka kai Hukun kun ga wannan ya kamata mu tambayi kanmu idan mun ce waɗannan dokoki da kuma kwaɗan adam dama da ba shi ‘yanci ya yi walwala ya ƙudire ya aikata abin da ya ga dama shi ne daɗin rayuwa waɗanda aka ba su wannan ‘yancin kuma sun fi kowa kuka da rashin jin daɗin rayuwa akwai yanzu google mutum zai iya google ya gani wace ƙasa ce a duniya ta fi ko'ina mutuwa aure wace ƙasa ce a duniya ta fi ko'ina yawan zaurawa amsa shi ne amerika ce ta fi ko'ina yawan zaurawa kai google yanzu a waika ka gani ta fi ko'ina yawan zaurawa duk duniya mai jawo saboda aka tashi yin dokoki ba a daidaita ba da aka ce a ba mace yanci a ba mace dama ana ta ba ta yancin sai ta wuce namijin taiman nisa to sai zaman ka aure ta ka auro wahala in ka taba ta 999 in kai mata faɗa 999 in za ka take ta sai an ji an raba abinda kamar laka ji an ba ta rabi to saboda haka maimakon a sami wannan yancin ya samar da sauki sai ya samar da matsala sannan sai kun yi join account a ta kudinka da nata sai kun hada su guri guda kowa ya ba ya bukatarsa to waɗannan abubuwa sai suka jawo mutane suka ƙauracewa aure sai kawai mutum ya tafi wata ƙasa ya aure ko kuma ya ya auren kawai sai ga ƙara ya ɗauki dajuro kawai tunda ya fi kima a kasar fiye da aure tunda zuro a titi aka haɗa a titi za a rabu wannan ku an yi wani mai an rubuta wani takarda dole in za a ware shi an koma inda aka ɗaura ta ko kuma tana da ka'idoji masu wahalar gari kuma wannan yunkurin ba ɗan adam yanci fiye da kima da kuma ba mutum dama fiye da yadda ya kamata maimakon a ji daɗin rayuwa sai hana jin daɗin rayuwa to waɗannan abubuwa guda hudu ashe ba su ne kadai jin daɗin rayuwa ba yanci ilimi walwala kayan more rayuwa ga wasu sun samu amma suna kashe kansu ga wasu sun samu suna rataye kansu ga wasu sun samu laifuka ya yawa a wani littafi da nake karantawa asalin littafin na turanci ne sai aka yi tarjamansa zuwa zuwa larabci ahammiyatul akhlaq wani bature ya rubuta shi sai wani balarabe ya fassara shi zuwa larabci muhimmancin hali mai kyau a cikin al'umma yace a cikin jihohi hamsin da ake da su a amurka akwai wata jiha da aka taɓa ɗauke wuta da aka ɗauke wuta awa ɗaya aka ɗauke wuta awa ɗaya ta kukajar minti sittin amma sai da 'yan sanda suka tafi rahoton aikata laifi guda dubu saba'in da shida kun sa abin da ya jawo a ashe rayuwar gaba ɗaya on kyamara ne bitin kyamara ce duka take muragaban mutane duk rayuwa on cc kyamara ne shi cc kyamara na garin ka cc kyamara ashe da babu cc kyamara ta awa ɗaya kowa ya duba ya ga ba kyamara ya duba ya ga ba a ganinsa ya duba ya ga babu wani hotonsa da za a ɗauka babu wani bidiyonsa da za a yi to kowa yana jin haushin kowa kowa yana son ya ɗauki kayan kowa kowa yana kula da kowa kowa yana son sai gashi aka ce mafi munin satar da aka yi a awa ɗaya din na shine wani gado da aka sata a wani kanti kun san da ya sa sata ta zama muni gadon yana da pieces guda goma sha uku amma duk sai da aka kwashe su tunda ba haɗe shi ba ya aka aka gano a ɗauki katifarsa a ɗauki hannun a ɗauki kafar a ɗauki tsakiyar a ɗauki maduban a ɗauki abin haɗa madubin a ɗauki abin kwalliyar wato sata kama an shirya ta tunda ba ba ko ɓaɗe wanda a ce an sata cikakken abu kuma wari-wari ne yana wanda suka yi sata kama a awa ɗayan nan suka yi filan da suka shirya ta suka aiwatar da ita saboda babu wuta ta awa ɗaya yanzu don Allah idan ba imani kuma aka ce an ɗauke wuta a ƙasashen da sun dogara ne da kyamara wajen kama mai laifi ba mai tsoron Allah ba mai gudun laifi sai don ka gan shi a kyamara yana yi a kai shi gaban alkali a kafa masa hujja da kyamara in aka ɗauke wuta ta awa shida mai kake zaton za a yi in an yi laifi dubu saba'in da yan kai awa ɗaya ashe wanda suke tallata aƙidar cewa mutane su fita daga imani mutane su zama kangararru su ma ce ba Allah ko wani ɗalibi a wata university da na yi rubutu akan asma'ul lahi fitna guda goma sha guda casa'in da tara sai karanta ya ce wallahi daurawa ka burge ni da kake ta bayani akan akwai Allah amma fa ni ban yadda akwai Allah nan ba sai na ce masa amma dai ka yadda akwai kafo Inda an abin yanyi sanar da wata zai ma ya dawo shi ba babu shi in dai ka yadda akwai ka ai muna nan mu je tafiya eh tunda ka yadda akwai ka akwai akwai akwai a cigaba da tafiya ai ka ce babu kai ma tun da ka kalli wanda ya abin ka ce babu shi kuma ka da abin da ya akwai akwai sauki Kai a ƙara gaba tukunna ka da ka ce ni kai na ɗin nan fa da kuke gani fa babu fa ni to sai mu sa wani ɗalibi ya ma mali mu ce ka ji zafi in ka ji zafi to akwai ka in baka ji zafi to babu kai dan Allah wace irin kwakwalwa ce wai za a ce karatu ne wai ya mai da ita haka wani malam ya ɗauko bol bol wannan da ake bugawa ya aje yana latta ya aje bol sai ɗauko map na duniya sai ya aje ana wannan bol da aka yi ta da roba ake bugawa ya aje ta ana ya ɗauko map na duniya tun da duniya ba za ta ɗauko balle ya aje ta sai ya aje map ɗinta sai ce a kwakwalwar wanda iyadda komai shi ya kansa babu Allah shi a ƙwaƙwalwarsa ba zai taɓa yadda wannan bol ɗin ita ce kanta ba duk da sauƙinta amma wannan duniya suka ce masa a yadda ka yadda ba wanda ya wannan ba ta ka yadda wannan bol ɗin ma ba wanda ya ta tunda wannan ta tafi abin mamaki a kan wannan wannan ta fi nuna ƙwarewa kan wannan amma ka ɗauko masa cokali ka ajiye masa anan ka ce wannan cokalin ba wanda ya shi ba zai yi ba amma sai nuna kamta ya ce wa shi ba wanda ya shi dan Allah ina ka fi nuna gwaninta tsakanin mutum da cokali ya za ka yadda wace irin kwakwalwa ce wani irin ilimi ne wani irin teori ne za ka yadda cewa cokali yin sa aka yi amma ko mutum ba yin sa aka yi shi mutum ma ai shi yake nuna ma akwai wanda ya shi shi kai ya isa ya nuna akwai wanda ya shi domin ka kalli yadda aka kera shi aka tayi ta kama kofofi guda tara kofa ido biyu kofa hanci biyu kofa baki daya kofa kunne biyu kofa gabansa da kofa bayan. kuma kowace aka sa ta ga aikin da take yi ido biyu ya gani kunne biyu su ji hanci biyu su shaka baki kuma da yake zai tauna sai aka jera masa haƙora sannan kan kai zama yau sai aka yi masa kwaba sama da ƙasa aka yi sannan kafin mutum kamar ɓarin gora ne duk abin da yake a dama akwai shi a hagu duk abin da yake a dama akwai shi a hagu ka mutum za ka iya cewa ɓari biyu ne aka haɗa ɓarin dama da ɓarin hagu idan ka zagayo akwai hannu in ka zagaya na akwai hannu in ka zagaya na akwai kunne in ka zagaya na akwai kunne in ka zagaya na akwai hanci in ka zagaya na akwai kofar hanci haka za ka tafi hasana sannan ka kalli wajen ka kalli cikin in ka kalli cikin ka tafi ciki ka ga hanci, ka ga hanta ka ga taifa ka ga huhu ka ga zuciya ka ga kowane aikin da yake sannan ka shiga cikin kashi kashin ma ka bude shi ka shiga cikinsa ne a cikin kashi aka zuba wannan aka sa kashi sai aka sa ne akan kashi sai aka sa ne akan ne ha aka fito waje sannan ka dubi tsakiyar kan mutum a gashi in ka aske gashin sai ya fito in ka buɗe cikin kuma bawa gashi ka duba mace tana ba ɗanta nono in ka yanki cikin nonon jini ne zai fito ta duba jarkar da aka ajiye nonon a ciki babu amma ya roƙe sha ya koshi daga yana wai a ce wannan abin haka kawai siddan ya faru siddan so da tsabar so da aka abu na farko da yake lalata mutum shine rashin imani kuma imanin nan ba wai ko zai taimake ka ne a lahira ka shiga aljanna ba zai saita rayuwarka ta duniya yanzu wani mulhidi yace ni dai na zo sai na tambayi kaina daga ina nake nake la'adari a ina nake la'adari ina zami la'adari ni waye la adari na nake yi la adari da zai faru la adari fa sa'altu nafsi limaza la adari fa qultu la adari wa la adari kike ni dai kawai na ganni gani kawai amma daga ina nake a ina nake ina zani ni waye me zai faru kike ban sani ba sai nake me yasa ban sani ba sai ke ita ma ban sanin ba ban santa ba wani malami ce ya ka musulunta damun ba ka amsa ya ka huta da waɗannan na ka guda bakwai ni waye ni amsa ni mutum ne dan adam waye yi ni me yasa yi ni a ina nake me nake yi ina za ni da zai faru musulunci ya ba ku amsa wani yake gaya mana wani masani ne na lissafi shi masani ne na lissafi sai aka gaya masa akwai wani wanda ya fi shi kwarewa a ilimin lissafi amma a ƙasar japan yake da aka sai aka yi wani taro na ƙwararrun masana lissafi na duniya kuna sanatewa ɗan najeriya shi ne na uku a littafi a duniya yana ƙasar australia yana koyar da turawa ɗan najeriya ne mahaifiyarsa ma bakatsin ya ce amma shi ne na uku to shi yake ba mu labarin wannan ya yi zo najeriya hutu yake ba mu labarin, ya ce ya ga abin mamaki akwai wani masanin lissafi sai gogulin ya ga waye fishi kwarewa da rubuce-rubuce sai ga wani ɗan japan so ne ya tashi ya tafi japan ya haɗu da shi ne je sai aka ce masa ai ya tafi wajen bautar so sai bi shi wajen bautar wannan profesan lissafin ya ga ya wani irin lissafi yake yi sai je tarar da shi a gaban buda ya durkuta kafafuwansa a gaban buda ya daga hannu yana roƙon buda ya kalli budan nan da kyau ya ga hoton wani saurayi ne suka yi shi da ƙarfe aka yi masa tanti aka zagaye shi da maganin sauro da ne ko turare ne turaren wuta don ya kan shi ya kalli mutumin nan ya ce oh, kaga masanin lissafi amma ba lissafi ya ce inda za ka ɗauko yanzu ɗan firamare school musulmi ka zo ka nuna masa buda ka ce mai amfanin sa su zai maka kallo na ta ce in na ko ne a fassara shi ne girki idan na karfe ne mu narka shi mai roji da fatanya da kaza idan na gwal ne mun samu jari sai mu narka shi mai mata yan kunna da sarka su biya mu samu kuɗi shi ka yi firamare kaga abin da ya yawa mu da hukunci amma shi da ya kai professor lissafi yana kallon buda a matsayin Allah dan Allah wani irin karatu ne wannan wanda ba zai nuna maka buda cewa ga matsayinsa ba ashe ba imani karatun da zaka nuna ba shi da amfani an taba ɗauko wani babban likita daga indiya aka kawo shi kano domin ya yi wa likitocinmu kwasa-kwasai saboda shi ya fi su kwarewa a fannin direban sai ɗauko shi a hotel zai kai shi inda ake taro sai biyo da shi ta wajen kwata menene kwata mayanka Ku sai aka rashin sa'a ashe kai likita a ƙasar indiya saniya kake bautawa so da aka da aka zo sai aka rashin sa'a an kamo wani irin kangararren sa din nan kun san kangararren sa za a samu igiya ɗaya a baya ɗaya a gaba saboda in yayo baya na gaba su ja in yayi gaba na baya su ja da haka za a kai shi da za a kai shi so sai aka zo an zo da sa za a shiga da shi mayanka shi kuma ya tubure sa an zagaye shi da sanduna masu sanduna na duka masu igiya na ja sai aka kitan wannan ai sai su ma sai su ma ashe shi a sa ba a cin a aƙidarsa Sani ya ce ma ta ba shi dama ya yi karatun da ya zama ƙwararren likitan da najeriya ta gayyato shi ta ba shi miliyoyin kuɗi ya zo yau 'ya'yan mutane shi duk a zatansa duk Sani ya ce ta ba shi wannan sa'a ya zo tarar da kuma yadda ake cin naman saniya ya zo tarar da ƙwararru a kan sarrafa ta in shi ma nasa kangararre ne aka haɗa shi da masana yanzu nan za su ɗauke shi su nana shi da ƙasa a ce bismillah malam shi kuma ya zauka masa wuka mun san ina fatarsa za ta yi mun san fatarsa ga mata nan ka ba su fatarsa ka ce a yi maka ganda ina za ka sha mamaki to kaga da Allah ji bi ilimin inda ya kai shi da babu imani a ciki to wannan haka yake su da ka imani shine sinadarin cin nasara a rayuwar ɗan adam mutukar aka zare masa imani daga cikin rayuwarsa to wallahi dabba yake komawa akwai wani kilif na bidiyo ina fata kun gan shi wanda ake nuna wasu masu bauta a indiya suna kwanta a gaban sa yana taka su da kafa an ta nuna shi a facebook sai ya zo ya taka mutum sai mutum ya ji daɗi ya kwanta a gaban son sai ya ɗauki kafa ɗaya sai ya tsora a kansa shi kuma ya tashi yana murna da sai taka shi ya wulakanta kansa sa ya tsora maka kafa a ba san kane dai ba hausa ma wallahi Ka ta kunya wallahi annan muhammad ya koya mana wannan technology wallahi sa mu kwanta sa ya taka mu ina tukunya? a namu ilimin na addini da aƙida sa ya tafi tukunya amma dai ba mu kwanta sa ya taka mu ba mun wuce wannan a aƙidan mu akwai wani littafi aljiyanat wal mazahibul mu'asira shi malamin ya yi bincike ne akan abubuwan da ake bautawa a duniya wallahi ka karanta littafin nan za ka yi dariya za ka yi bakin ciki za ka ga abin mamaki za ka ga abin takaici za kuma kai kuka a wasu lokutan akwai masu bauta wa macizai da ya kawo su a ciki ya je wata ƙasa ya tare da wani addini macizai ne a cikin kogo sai mutane su zo su kwanta a sa kuka ana ta duka sai macizan su fito sai mutane su yi masu sujada. sannan ya je wani gari da ake bauta wa jemage a kota katuwar bishiya irin ta din nan katuwa jemagun za su zo su taru tili tubinnai da an zo sai a buga wata ganga duk sai su kashi sai su yi wa gurin duhu sai duk mutanen su faɗi su sujada su da malamai a cikin su da masana physics chemistry biology akwai su a ciki amma sai su faɗi su sujada suna ga duk nasarar da suke samu da cin jarabawa da suke a makarantu jemage ne mu ko aka ce maka jemage ma an cuce ka cewa na jemage ne shi an cuce ka amma shi a gurinsa allansa jemage ne sannan ya je wajen wasu bautawa rana in za ta faɗi fi sujjada in za ta hudu wannan fitilar fitilar wannan dai da Allah yake hasko mana wannan gas din da yake ci na Allah shi shi a gurinsa rana ta cancanci a da ta Allah muku a gurin mu fitila ce da take nuna samuwar Allah ya je ga masu bautawa ruwa ruwan nan da ake shafa ake tsarki da shi akwai masu bauta masu wanda karafa kai har ayaba ayaba wannan dai banana sai da ya samu masu bauta mata banda kuma gasu sunan iri-iri tilin ƙasa rami dutse kai a waɗanda ma su a addininsu abin takaicin ma su komai ma bauta masu suke akwai wani mutum da aka hidar shi aljazira ya bayyana inda ce shi Allah ne shi ne aljazira suka je su hira da shi shi dan ya ce a ka ake kai Allah ne to kuma shi na ga da hanci da baki da ido da waye ga ka a zaune akan kujera sai ce eh to ne ce ai waɗanda suka yadda su bauta mun sun yadda sai ce to sai ce to ka ga India hassani ake bauta balle ni ma mutum ka ji hujjarsa kana son ka shiga rudu ka je ka rataye kanka ka harbe kanka ka shiga cikin aƙida wanda suka ce musu yadda akwai Allah ba ko basu imani da samuwar Allah ba ka shiga rudu kenan saboda tambayoyi za su ta zuwa a cikin ranka ka rasa amsa su za wani mai tsaworin sa ya bincike ya ce wa ya gano asalin mutum shi fanzai wai biri ne na ce biri biri ne wannan ya ce ai wannan birin mutum ne ya ce eh yanzu kai asalin ka biri ne to to shi kenan ga tambaya guda biyu akwai dai birin daban ko akwai mutum daban amma dai kai ka ce mutum din ne birin ne ya koma mutum to ga tambaya guda biyu har yanzu mu ba mu ga birin da ya koma mutum din ba har yanzu ba ga mutumin da ya koma biri ba har yanzu yaushe to mutum zai koma asalinsa biri shi kuma biri zai koma mutum sai ce sai bayan shekara dubu hamsin na ce wato ka mutu na mutu ko ka wani irin ciwari to kai ka ga dubu hamsin din sai a ɗauko abin da ba za ka gani ba aka mutu wace bayan shekara dubu hamsin sannan mutum zai sake koma biri biri zai sake koma mutum suka to shi kenan tun da shekara dubu hamsin ba su zo ban yadda ba kai ma ko baka ganta ba to na biyu shi kuma asalin biri ba na idan asalin mutum biri ne shi kuma asalin biri ne na ya amsa tunda shi ma dole tunda dai an gano asalin mutum biri asalin biri fa wa to sai in ya baka amsa ya ce ai asalin biri kunkuru ne misali sai ka ce to asalin kunkuru ba ta ga bude maka kofar karatu sai ce a shi kuma kunkuru a jemage ne sai ka ce to asalin jemage ba sai ce na shi kuma jemage sai duba na abu da ya kawai sai ce shi kuma asalin sa kaza ka ce to asalin wancan fa ka ga bude karatun da ba shi da bulki domin sai mun ji na ƙarshen wallahi za mu tsaya yawa ba a son a cike ga Allah saboda wasu mutane suna son su abin da suka ga dama shi kuma Allah ba zai baka dama kai abin da kake dama ba isa suke ganin an cire imani da Allah an ba mutum lasisi ba doka ba sallah ba yi ba bari sai ya abin da yake so ya kuma bar abin da yake so san da ya ga dama zau da haka shine hatsarin rashin imani da Allah wanda shine gurbata ta farko abu na biyu shine rashin ibada dole mun yi imani da Allah ko mu bauta wa Allah wannan bautar kuma Allah cikin hikimarsa da rahamarsa cikin kansa da alkhairin da yake wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj Allah bai sa muku kunci a cikin addini ba nawa ne rukunan musulunci guda biyar to ka dauki na farko imani ragowar kudin duk za ku ga cewa masu sauki ne mu dauki sallah Allah ana raka a goma sha bakwai a zaman gida raka a goma sha ɗaya a lokacin tafiya don maka discount na 50% a zahar da la'asar isha magariba da isha magariba da asuba tana nan yadda take a lokacin tafiya da lokacin zaman gida wannan sallah muna da awa 24 kullum minti 1440 muke kashewa kullum amma sallah ba ta wuce awa ɗaya dukkan ta wuce biyar ɗin dukkan biyar ɗin ba ta wuce awa ɗaya domin jin limamin da ya muku minti goma sha biyar yana muku sallah don kun yi ta tsegumi yau an ja ta ta yi tsawo yau an wahala yau liman ya wa halar da mu yau liman ya kawai ta mana sallah cikin minit kawai a cikin awa 24 za ku ta korace. Lakar jirgin sallah take da nutsuwanta da yawanta ba ta wuce minti goma. so da aka kenan a cikin awon 24 za mu iya cewa sallah da nafila da farillarta ba ta wuce awa daya. so da aka muna da rara da ragowa na awa 20 da nawa 24 to awa 23 nan duk ba sallah ke a cikinsa ba sannan ka tattara awannin sallah kun mun yarda da ku mun gamsu ni da ku cewa sallah ba ta wuce awa ɗaya kullum kun yarda da wannan ko mu sake wani bayani a zahar da asar magariba isha asuba shafi'i da wutiri da rakatar fajari Suka mu tattara su ba su awa daya in kuna ga a ƙara ragun awa kuma tu awa ɗaya yi. to shi kenan awa nawa ne yake ba da kwana ɗaya awa ashirin da hudu kenan sai mun yi kwana nawa muna sallah take zama kwana ɗaya sai mun yi kwana ashirin da hudu muna sallah sannan muka yi sallah kwana ɗaya kenan duk kwana 24 muna da kwana ɗaya na sallah haka ne muna da kwana ɗaya na sallah to shi kenan a shekara kwana nawa za a samu su za a ware sallah kwanakinta na ina masana lissafi ne rajistara kafin mana masana lissafi a lissafa mana kwana goma sha sha hudu sha biyar akalla da ya sati biyu ko? sati biyu to shi kenan sati nawa muke da shi a shekara hamsin da biyu kina yanzu mun yarda cewa a sati hamsin da biyu Allah ta samu sati biyu sati hamsin cika ba sallah ce mu ɗau rukuni na biyu wanne ne rukuni na biyu a musulunci na uku azumi so azumi kuma 10% ne na shekara 10% ne saboda shekara kwana nawa ne in ta cika azumi kwana nawa ne 30 a cikin 360 a ɗauke 30 sauranawa nawa na'am to tun da kaga duk muna maganan farilla ne na fula dama sai ka sa kanka za ka farillan da aka wajabta ma ake to kun aje ma kai 10% ba kun ga dalilin ne sa aka kai ai sittan shawwal kenan idan kai azumi shida a cikin shawwal ka hada shi da ramadan ka samu 36 36 sau goma nawa 360 an an hada da sittan shawwal ne ma ake samun fasen na kwanaki shekara a azumin ramadana 10% to ragowan kaso tara ki kwanakin ka ne na morewa ba wanda ya tilasta maka fi wani abu a ciki wane ne na hudu zakka ido ake fitar da zaka? 1 over 40 idan kana da miliyan ɗaya nawa ne zakanta dubu ashirin da biyar sau arba'in miliyan ɗaya to mu dubu ashirin da biyar za ku sau miliyan ɗaya kana da nawa a hannunka 39 ka fito da ɗaya sai kana da kuma sannan zakka aka ce duk abin da bai kai miliyan ɗaya da rabi ba za a yi masa zakka ba Za ka zakka ba ta fara daga dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu har miliyan ma yanzu ba ta kai zakka ba, ka duba a kalanda miliyan ɗaya ma kana da ita a musulunci ba ka da kuɗi in kana da miliyan ɗaya a tambayi malami a kara makalla wannan shekarar kalandar musulunci na zakano a kamta zai ce maka 1.4 kenan malam miliyan ɗaya gare ta ga mutu ya ci ne ai ba zakka a kanka miliyan ɗaya ne ko miliyan ɗaya to kuma in ya kai nisabin one over forty idan hatsi ne fa zakar hatsi ba za a wa hatsi zakka ba sai ya kai auta biyar auta biyar shi ne tiya ɗari uku in an samu tiya ɗari uku sai a fitar da tiya talatin one over ten. idan noman ma na rani ne sai a fitar da rabin one over ten. One over twenty kenan za a fitar idan zakkar da za a yi ta ta noman rani ce wanda kai ka ɗebo ruwan da kanka ka zuba shuka ba daga sama yanzu ba an maka sauƙin rage kwano goma sha biyar ke idan kuma hawaki ne ba sa isa zaka sai sun kai nawa arba'in sai ka fita ɗaya in shanu ne sai sun kai talatin sai a fita ɗaya kana da ishirin da tara kuma ɗayan aka ce ka ba makotan kankara ba an kashe mai an kashe rigima an kashe hasada an kashe jin haushi an kashe rowa an kashe an sa soyayya da wani ya ga shanin ka talatin sun wuce sai ce Allah ya isa amma ka ce a kama ɗaya a yanka a raba makota sai ce Allah saka da alheri an ka kashe rigima to kuma zakkan nan sau ɗaya a shekara sau ɗaya ba wata wata ba ba kwata kwata sau ɗaya a shekara da Allah ne mai wahala nan me na ƙarshe aikin hajji aikin hajji sau nawa ake yi a rayuwa na wajibi sau ɗaya a jin rayuwarka kwana nawa ake aikin hajji kwana shida ne aikin hajji mu tarwiya takwas ga wata yau mu arafa tara ga wata yau mu hajjil akbar goma ga wata ayyamun tashrik sha ɗaya sha biyu sha uku kwana shida kenan kuka alhazai suna daɗewa shirin tafiya ne shirin dawowa amma aikin tsagwaransa kwana shida ne shi ma kwana shida Allah ya tafa man ta'ajjala fi yawmayn wala yasmi kwana ɗaya kai biyar ma Allah yana so yayi da Allah wannan fasu ne rukunan raguwan duk su kai su karfi a musulunci ba amma ku ji su da sauki wani sau ɗaya a rayuwa wani sau ɗaya a shekara wani sau ɗaya a shekara wani kullum kullum amma bai fi awa ɗaya ba to me a cikin musulunci na wahala da mutum zai fara cewa ba zai ba ko ya ƙi ko ya kasa ko kasala wa ma ja'ala alaikum fid min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra zaka kenan ya kamata mu yi ibada wannan yasa aka bude mana nafilfili domin mu ƙara wa farillan yawa dan masu yawa sai aka bude nafilfili cewa to ita sallah ai mata nafila shi ma azumi ai mata nafila ita ma zakka ai mata nafila shi ma haji ai mata nafila don a ƙara wa farillan yawa saboda bai da yawa to sanan ka ɗauki na uku shine makarimul akhlaq hali mai kyau yau duk abin da ya kai mu inda ya kai mu shine rashin halaye masu kyau ina masu amana wanda ba sa cin amana ina masu gaskiya wanda ba sa karya? ina masu cika alkawari wanda ba sa saba alkawari ina wanda ba sa yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan halayen guda hudu rashin su a cikin al'umma shi yake gadar da munafunci man idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza ahada gadara wa idza khatama fajara saboda kowa ya ya duba kansa tsakaninka da Allah yanzu a gidanku in an ce babanka ya nuna mai gaskiya zai nuna ka a cikin jami'a nan da kake zaune in aka ce a nemo wanda ya fi kowa gaskiya za a nuna ka ko a department ɗin idan an ce wane ne in yi alkawari baya sabawa tsakaninka da Allah za a nuna ka wane ne baya ƙarya cikin magana da ya faɗa ka zuba ta gaskiya ne za a nuna ka ko za a nuna ki kuna maganar yaudara sunanka zai fito a ciki in ana neman fitsararru da kai in ana neman nagartattu za a sa ka ai hisabi tun a duniya ake fara shi mutane ma za su yi maka hisabi an ƙwallo yanzu wani ya zo neman aurenki unguwarku ya ce yana neman musuniyar kirki saliha da Allah za a nuna shi na? ta shi ne matsalar mun mu mun wa kanmu hisabi mun san kowa ya san ma'auninsa ya san sikelinsa ya san wazaninsa ya san nauyinsa a sikeli ba ma sai an je ko'ina ina ba kowa nan ya san shaidar da za a masa a kona aji ana ana rasa wani abu aka ce shi ne sai ce wallahi yau ba ne ba ne wato duk ajin an yadda in dai baka ga kayanka ba kawai shi ne sunansa ya riga ya ɓaci sai ce to wallahi dai yau ba ne ba ne yau za ka a yi taje saka waɗannan halayen da su annabi ya mana sikeli ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا آهد غدر وإذا خاتم فجر waɗannan halaye guda hudu ɗan uwa su ne tarbiyya in suka fara gurɓacewa to al'umma ta gurɓace to da wannan makarimun akhlaq wa innamal umamal akhlaq ma baqiyat wa ilmuhum zahabun akhlaquhum zahab nauyin al'umma darajarta da halinta sai zaɓe ya kusa in ta ganin fasta a zaɓe ne don amana in son gaskiya ni ne taimakon talakawa wani ya ɗanya haka da gilas ɗin sai kalli ƙasa na talakawa ke nan. Allah wa kowa yana son waɗannan hala ka bari su talaka su faɗa mana ka bari su jama'a su faɗa kana da abu kana da shi in baka da shi baka da shi kana da wasu kana da wasu in baka da wasu baka da wasu yanzu abu zarrul gifari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan annabawa da mursalai babu mutumin da ya taka kanta mai gaskiya irin sa. amma annabi ya ce kakka yadda ka shugabanci mutum ne kai ba gaskiya kawai ake so a shugabanci ba kan kana da gaskiya ya baka shugabanci to ina amana ina gaskiya ina jajircewa ina bibiya waɗannan waɗannan kaɗai ba zai ishe ka ba abu zar annabi ya ce in ka ɗauki annaba da mursalai ba mai gaskiyarsa a cikin duniya amma annabi ya kira shi ya ce ka a baka kuɗin maraya ka karɓa ka ajiye masa sannan kada mutum biyu su sa ka shugabanci ka zama na ka tsaya a iya ka kake a nan musa alaihi salatu wassalam ai an koro shi za a kashe shi daga misra ya zo ya tsallaka bola ya shiga madiyana ya shiga madiyana wanda ya fara haduwa da su a duniya wasu 'yan mata ne guda biyu to da yake annabi yana da tausayi ba zai gama ta wulakance ya wuce ta ya barta ba sai zo ya ce musu ma kuma kai ya kuke tsaye a nan suka ce la nasqi hatta shidar ri'a mu ba za mu ba iya abin nan dabbobin mu ba sai kowa ya watsi saboda mai ce aikin karfi ne da kuma cakuɗa da maza mu kuma kama cakuɗa da maza sannan ba mu da karfin da za mu aiki ce to ku bani abin da ya boro da ya ya ɗebo musu ya ba su ruwa suka sha suka ba Su suka koma gida da wuri al'adarsu kullu a makare suke dawa sai babansu ya ga sun dawo da wuri Zai tambaye su me ya faru suka ce wallahi wani bawan Allah ne ya taimake mu kuma da ganin sa bako ne yake ku kira shi sai turo guda ɗaya ta kira Allah Musa wajen a dahu ma tamshi alastihiya ta taho tana tafiya a kunyace ana zace ina abi ya dabuka da ya jizyaka ajar ma faƙaita lana ta ce babanmu yana kiran ka zai maka kakayya saboda ka shayar da dabbobin ruwa a nan ce to ina ne gidan baban naku ta ce yana can ta ce to bari shiga gaba kibina a baya kina nuna mun inda za a yi ba na son sa ki a gaba ina kallon ki sai ya shiga gaba sai ta dinga cewa yi dama ya hagu miƙe tsaya an zo gurin ana isa sai babansu ya fito ya ce nan musa daga ina kake a nan musa ya ba shi labarin daga inda ya fito sai ya ce masa sai ɗaya sai sauri ta ce ya a jir? baba ɗauke shi aiki abu ba shi aiki kaga wata harin da aka musibinsa ta duba fata da nema masa aiki sai baban ya shiru ta ce inda kaira manista a jartar kawiyyun amin ta ce baba ka ba shi aiki ai dama waɗanda ake ba aiki masu ƙarfi masu amana sai baban ya ce ke daga haduwar ki da mutum ba mu awa ɗaya ba ki masa shaida ta ce ina eh, ga karfin da ga amana inda na ga karfin sa da ya kutsa shi kadai ya buɗe rijiya ya ɗebo katon guga shayar da mu sai mai karfi zai iya wannan sannan amanarsa ni ka aika mace in kira shi amma bai yadda ya sa ni a gaba ba sai ya sa ni a baya ina masa tare shi to mai amana ne an gwada shi da mace an gwada sa kuma ya ci jaraba duka biyu da aka ba shi aiki sai baban ya ce to zai ba shi aiki kuma zai ba shi mata sun ji wani abu guda biyu ya fito guda ya ce inni uridu a nunki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayhi sai ce to kai yata ta ma shaida ta ce kai mai gaskiya ne kai mai amana ne kai mai karfi ne to zan ɗauke ka aiki amma sadakin aikin zan ba ka yata ita ne sadakin da za ka biya ka yi min aiki a bakacin yata da zan ba ka aure kuma shekara takwas nake so kai kana min aiki amma an ka cika shekara goma babu matsala anan musa ce ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alai domin za a yi aiki sai an sa lokacin farawa da lokacin karewa da abinda za a biya mutum kafin ya fara zaka ce anan musa shi ma anan ya girmama yarinyar aka ce cinta kai wa babanta kiwo na shekara takwas ko shekara goma ku ne wanne za ku zaɓa na? to ita za ta ji haushi ta ce kaga ma bai kimanta ni ba ai ka ɗauki goma shi ya nuna kana santa ta ko ba haka ba yawa amma nan Musa da yake annabin Allah ne yana da hikima sai yace ayyamal ajlaini qadaytu fala udwana alai kai ni in goma ko in tabbas ba matsala in dai wannan za a aura mu sai ta ji daɗi ita ma a ranta cewa ashe yana kanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ya tambayi mala'ika jibrilu cewa Allah bai gaya mana cewa annan Musa takwas din yayi ko goma ba to wanne yayi yace goma yayi goma yayi sai da shekara goma cir sannan ya gama aiki ya dau matar sai sai da dare ma kun a ashe kenan wato tarbiya ta halaye masu kyau shi muka rasa yanzu a cikin al'umma na san kunya da mata kunya ga yanzu walla akwai wata unguwa muna yara in aka yi rasuwa mace ba ta wucewa gaba ɗaya saboda yawan maza mata da su dinga zagayewa kuma na san lokacin da mata ba sa zuwa unguwa sai bayan asuba da bayan magariba saboda duhu ya fara ka a ga su suwaye amma yanzu ka taho mace ta taho idan baka kauce ba sai ta hanzalar da kai saboda an cire wannan kunya an cire kunya masu kunya kaɗan ne kuma kunyan nan shi ne darajar mace muna je zan fara wa'azi yau ne ke gaya min wani ustaz saboda tsaba ustazanci kawai sai je sallama da baban yari, assalamu alaikum wa rahmatullah ba wakili ba wakili ba ɗan saƙo, ba iyayensa ba kowa sai uban ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ba shi tabarma ya zauna ce ainihin wato na zo in gaya maka mun daidaita da yarka sai uban ya ji haushi ya ce kun yi me mun daidaita da yarka sai ce to ɗauki ka tafi ɗauki ka tafi na kun daidaita ɗauki ka tafi ai baba ba abin nan baba kan magana ta ah, ni ya ta na haifa amma haka daidaita da ita ban sani ba tun da kun daidaita da ki kawai ka tafi Allah ke ya haifa dan dan Allah da ka isa ka tara yarinya a hanya kace kana son ta ka isa ma an ta maka mutunci ta ce ka tura ka fiye magana da babanta amma yanzu iyaye sai an daidaita ake sanar da su for your information daji for information mun daidaita da wani eh, aure kawai za mu ce okay to no problem yaushe za ki kora auren saboda haka kun san muna da matsala kenan ko to shine tarbiyyar da aka rasa kawai wadanda za ka gyara cewa mata za su gyara abu daya cewa ba za su taɓa yarda wani mutum a duniya ya mata magana akan hanya yana kanta ba sai dai je fita kan iyayenta da matan sun yi daraja kuma da mutanen banza ba za su je samu babanta ba ko biki ji bane ka sa haka samari ake ko biki ji ba take assalamu alaikum wa alaikum assalam to ko je ina ga wallahi tun da kika shigo jami'an nan kuma ni da na ganki na ji zuciya ta ta tashi kamar kan tabara kuma wato saboda tsabar saboda tsabar son shi har wani maruru ya fito min a zuciya duka ne banza sai ki ce to masha Allah masha Allah wato saboda tsabar so na hamaru ya fito min a zuciya kwarai da gaske kuma zan iya fadawa kwalbar birinda saboda ki kake to na gode na gode thank you so much a yanzu me kake so yanzu baba na shi da jami'a ne karatu kai kuma aure na kake so kai to kaje ka tura baban ka ya same shi an gemu da gemu tukun na oh, Okay. Okay. Thank you, George. don Allah ya za a samu ya za a samu matsala aure kake so da gaske aure na kake so da kake ka shirya ba wasa ba to ka je ka tura mahaifinka ya samu mahaifina su yi magana ni baba ya ce yarinya ce za ta jami'a sai tana tafiya kasa da jakarta kawai sai wani mai katon mota ya faki kawai ta zo sai ta wuce sai dan yi hamɗi ta tafi wani wasu sai dan yi gaba ji ba assalamu alaikum sai ta tsaya ce wa alaikum assalam ina zuwa ta ce zan shiga jami'a ne ta ko da ke mutu hanya ta ce a baba na ce kan shiga motar kowa to to ya yi kyau to gaskiya na ba da wata ta ce to na gode to ko za ki ba da lamba ta ce baba na ce ba da lambar ya ce duk wanda ya gani yana so na ba shi lambarsa sai ce to na'am kaka abu ya hutu sai gaba ta ce ta koyi da ya ci ta babanta ke sai ki karba su za ka abubuwan da za a gyara kaɗan ne sai ka ga abubuwa suna tafiya ke to amma shi wanda ya turo yarsa makaranta soyayya ya turo wata ko karatu kai da ka zo karatu soyayya ka zo ko karatu yaushe ne lokacin soyayya lokacin aure saboda na faɗa a jami'an sakwata na ce ku rubuta a bakin hall din nan babu tsakau babu bum yadda da auren da babu soyayya ba bum yadda da soyayyar da babu aure ba bum yadda da auren da babu soyayya ba ko mu yarda da soyayyar da babu aure ba kike son ki aure ki amma ba wani a zo a shekara takwas yanzu wani a jinki aka zo ehm, to yanzu kai ya aka yi sai ce wallahi shi tun tana da ko da yake santa soyayya shekara bakwai kuma yazo wani rana ɗaya kwaɗa shi da ƙasa ba da yana can yana ta ya wacce kaza ya wacce kaza shi wannan bai zo da wani ya wacce ya wacce ba kawai da ya fata wata uban mota a ba gidansu ya aika kakanta wasu banjira guda biyu sai to aka ce wancan ɗalibin kawai kai wani malam da ya kaka kofar gidanmu ne sabon jiya shekara bakwai ina ciki da to an fita kai Allah mutum ne mai mutunci ko mai kuɗi kawai ya ganta sai je ya samu mahaifinta sai ce yakka na gani kuma na yadda da nutsuwarta da irin tarbiyyar ta gabata amma ba wasa na zo ba aure na zo ka kira ta ka tambaye ta in tana so na shi ke nan ba ta so na na buga mota ne. sai shi uban ya shiga yace so ke ga wani ya zo ya ce na son kuma na tambaye shi na shi da yake da haka kifi ta ya ce kina son sa ki gaya masa ba ki son sa malam ya sha abar ya buga ta fito ta ce eh, gaskiya ba ne ce to kina son sa eh ce to za a gama komai ni haka zai zawo anjima sai dai dawo ya shiga ya je gaishe da babanta ya durkusa ya ajiya ya je gaishe da kakarta ya durkusa ya ajiya malam kafin yamma kai wancan dan takarda kana nan wai kana reno shekara bakwai shekara bakwai malam kana ta surutu ba kuɗi ba sana'a ba aikin yi kana ta yawo da cv can can can can no vacancy no kaza no kaza ga mai bakanci a jihu ya zo ya kada kai a rana ɗaya duk ariyar banza ya zuciya ta ya maru ya ba ya waye to sai da an ce ai za a ɗaura masa aure za a yi mai za a ɗaura masa aure ta samu wani shi ne ke cewa shekara bakwai suna reno shekara bakwai ina wasiƙa shekara bakwai ana whatsapp shekara bakwai ana facebook ana kaza linkidin waye ko ta ina aika ko bidiyo audio shani ya tashi a iska a karama kalla so da baka da sana'a baka da aikin yi wa zai dauki aya baka baka samu aiki ba kuma an maka aure akwai ci akwai sha akwai sutura akwai magani akwai gurin kwana akwai asibiti akwai karatu akwai kayan kwalle akwai sabulu ya zan dauki ya ta in baka baka da sana'a ta haihu ka je in baka rago no ustaz aje a nema aikin yi shi ne yake wai an ci amanarsa shi ne aka tambayi wai ma da gaske ne an ci amanarsa sa nace ina an je ka da shi nace inda uban ya bashi ne to musulunci ya hana idan an ba wani aure ka zo ka nema wannan annabi ya hana saboda sai haɗa nema amma kana ta nema ba a ce an baka ba kana ta nema kana ta surutu kana ta nema baka tura babanka ya ga babanta sun yi magana shi kansa baban naka ai ba zai je je ba sai ya san da ya kama za ka ɗauki babanka da tijo mutanen da masu mutunci da kirki ka tura shi gidan baban yarinya bai ga ka kama sana'a ba bai ga kana aikin yi ba bai ga ma ka gama makarantar ba ashe duk wanda zai soyayya a cikin makaranta bata wa juna lokaci ake tunda ba aure za a yi ba kuma wani abu da na lura da shi kuma za ku lura da shi Allah dogo soyayya mafi yawa ba a aure mafi yawa dogo soyayya ba a aure kana tsakar tafiya dama ta gaji da ganin ka kullum da ƙaryar da kake sai mata tana samun wani mai mutunci rana ɗaya wallahi za a yi za a yi maka ku sai dai ka ji kawai an buga invitation ana sanarwa a rediyo gobe za a ɗaura auren wanta da wani ana gayyata kowa da kowa haskari Da kun ga ce mahimmancin halaye masu kyau kenan ga maza da mata a cikin al'ummar mu zai toshe kafa mai yawa a cikin al'umma sana na hudu bayan halaye bayan aƙida da ibada da halaye masu kyau shine na hudu shine ilimi al'umma ba za ta rayu ba ilimi ba ilimi yana da daraja amma dole waɗannan abubuwan su gabace shi guda uku domin mun ga masu ilimin da ba su da aƙida ba sa ibada ba su da halaye masu kyau ilimin ya zama cuta a gare su ya zama cuta ga al'umma don haka ilimi shine shimfiɗa sai waɗancan sun gabata sai ilimi ibiyo baya to shine ilimin zai amfani mai shi shi yasa annabi ya ce Allah muna uzbika min ilmin la yanfa Allah ka raba ni da ilimin da ba zai mun amfani ba kuma sannan idan masu ilimi suka yi ba daidai ba an fi damuwa to da za a ga su ai sun take ilimin ne a kenan ilimi ba hali mai kyau ilimi ba tarbiya ilimi ba nagarta ilimi ba kamewa ilimi ba mutunci ilimi ba dattijantaka to amfanin sa kaɗan ne to da shi yasa sai a ilimi to ilimi in mun ce ilimi muna nufin na addini da na zamani shi na addini shi zai kyautata ka da Allah shi kuma na zamani shi zai sa ka samu sana'a da aikin yi duk wanda ya gawa makaranta so yake samu aikin yi ko in ba ka tafi amfanin karatu gama ne ka kai tibin ka karba a baka aiki to ashe kenan yana da muhimmanci mu yi wannan karatun ko mu dage mu yi shi saboda Allah saboda al'ummar mu saboda mu saboda gidajen mu domin duk wanda ya ilimi a cikin dangin su a cikin gidansu a cikin garin su ya kara ma garin daraja don za a ce masu ilimi suna da yawa a gurin sannan akwai wasu kafafe da ya kamata mu tattoshe wa al'ummar mu mu yan Najeriya mu yan Arewa mu yan Katsina mu yan kaza mu yan local government kaza mu yan unguwa kaza mu yan gida kaza nawa ne masu ilimi a cikin gidanmu sun ce akwai wani local government ko a Oyo ne ko a Ogun ne ko ina ne an ce akwai wani local government guda ɗaya professor hamsin da ɗaya suke da shi iya local government ɗin kaɗai to a arewa ya kamata a samu wannan mu ya kamata a ce mun cika gidajenmu masu ilimi musamman mata ni na fi son a ba mata ilimi da yawa ga mata sun yi karatu mai yawa domin dalilin in ka ba mace ilimi ka ba wa ɗanta ka ba wa mijinta ka ba mahaifinta ita mace mutum shida take bukata maza shida take bukata a rayuwarta idan ta samu maza shidan nan to sai sai baccin ta more in dai tsayayyu ne ba ta bukatar yin komai a duniya ya ce babanta babanta shi ne zai ɗauki nan cin ta sutura ta maganin ta tarbiyyar ta ilimin ta har ta aure tana yin aure ya dawo kanwa to tana son miji wanda zai rike ta da soyayya ya rike ta da amana ya rike ta da tausayi ya bata ci ya bata sha ya bata kutura ya bata magani ya bata lafiya ya kula da ta, ya kula da iliminta ta mata kayan kwaliya da tsafta ya kula da mutuncin ta, ya girmama iyayenta in ki samu miji irin wannan sai ne sai na uku shine da sai kuma a samu da to da an samu da shi kuma miji lokacin kila ya tsufa sai da ya dauki nauyin to kika samu da mai biyayya wanda iya da cewa sa tana karkashin kafar babarsa shikenan kin huta kawai da hannu zaki dinga sarrafa shi ina kake ce gani baba me za a yi miki me kike so a yi an gama ta ce ɗana da komin gala ya ce baba ina za a ji na kawai ina za a ji to da tsaba biyayya to irin wannan ɗan kike so to in ta samu wannan sai ɗan uwa shine na hudu tana so ta samu ɗan uwa kuma wanda yake mai mutunci domin wata ran in kana da dan uwa shi zai je maka wasu hidimomin shi zai maka wani aikin sai a ce tura kaninki tura wanki abu ake nema amma ana son dan uwanka kana da dan uwa tsaye sai ka tura shi to daga nan kuma sai jika yanzu tana son ta samu jika tsaye su zo suna wasa da kakansu Allah sarki yanzu har jika gare ta kuma jika mallaka wani ban sha'awa yaro mai nutsuwa ba wanda zai dinga hantalar da ke ba yana tuntunar da ke ba suna bal da ke ba Suna wannan kaka ta mu Allah ya kashe ta kin ga da uba da miji da ɗa da jika da ɗan uwa sai siriki shine na shida a ce wanda ya auri yake ba zai dinga mata duka ba wanda ya auri yake ba zai yi mata ciki ya koro miki ita da ciki ta haihu a gida ba wanda kika ba yake ba sai an haifi 'ya'ya biyar sai ya ce ta fita ya sake ta take muku ba wanda ba za ki je gida a dinga cewa tsohuwar banzan nan ta zo ba kin samu siriki da ya rike miki ya da daraja to me ya rage wa a duniya dan Allah uba na gari dan uwa na gari miji na gari ɗa na gari jika na gari siriki na gari kenan mace kawai sai dai ta ibada ta shiga aljanna amma ko kaga aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ukun ya zama ba daidai ba so ta shiga matsala a ce babanta bai da kirki babanta bai san haƙƙin ka akan wuyansa ba ko kuma ce samu miji kan gararre sai wata ta zo habibu jafar muna program ya karanta wata tambaya wata ta ce mijinta ba irin azabar da baya mata sai da ce to wannan shi da ma miji da mata kowa sa'a ne na ce aure hudu ne wani kangararre ne sai ya samu kangararriya kai mata ashar ɗaya yi maka goma sha biyu ya zauna lafiya ka kai mata duka ta kai maka mali ka yaga maka ta riga ta yaga maka hula ita wannan masifar ta yace wallahi isa take hakuri da ita sai ka ji tit eh, tit for tat nan da nan za a rama to akwai kuma wanda za ka ga cewa shi ko mutumin kirki ne sai ya dace da musulmiyar kirki fadar jaka ji gida shi, ranke da daɗe tana yi wa excellence na rai kira suna yau excellence za a fita a eh, to sai na dawo to a da lafiya to ya gida alhamdulillah kowa yana jin daɗin zama da kowa akwai kuma da ake samun akasi musuniyar kirki allah haɗa ta da kangararre ta yi abincin ya ci bai ya yi daɗi ba ta kawo ruwan ya sha bai ce da sanyi ba ta wuna a kicin tana shirya masa abinci amma ya ce ba gishiri ta yi wa 'ya'yansa wanka sun tafi makaranta ya zo ya zage ta wani ma ya dake ta wani ma ya kore ta wani ma ya sake ta wani ma ya zage iyayenta irin wannan sai ta ta addu'a wani kuma mijin ne mutumin kirki sai Allah haɗa shi da musifafiya kaga mutum ya dawo daga kasuwa ko daga ofis ko daga gona zai shiga gida yana addu'a Allahumma Allahumma اللهم أجرني من مصيبتها وأخلص لي خيرا منها to irin wannan kowa da irin abin da Allah zai jarabce shi kun ga ashe wannan wato ilimi yana da muhimmanci abu na biyar shine kula da lafiya musulunci addini ne na lafiya kuma addini ne na kula da lafiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana cuta a gari kakka shiga in kuma kana ciki kakka fita wa ya gane hikimar wannan maganar in kana waje kakka shiga saboda me in kana ciki kakka fita saboda me kun ga da daukan cuta da yada cuta da annabi ya taka musu bai in kana da ciwon annabi ya hana ka yada in ka da shi ya hana ka dauka zaka kada a ɗauka kada a yada sallallahu alaihi wasallam zaka wannan ya ba mu dama na mu yi rigakafi ga cututtuka ko mu nemi magani in ba mu da lafiya ko mu nemi tsari in muna da lafiya waɗannan sune matakai guda uku da addinin musulunci ya amince da su wajen neman magani ya ce babu wani ciwo ko cuta da ba ta da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya je ya nemi masana to karkashin waɗannan abubuwa da neman magani da neman tsari da neman kariya annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, firra min al firaraka min al ka guji sai ciwon kuturta yadda kake gudun zaki zaka ce abin da yasa annabi ya faɗa haka ba dan ya wulakanta kuturu ka a yana so ya nuna mana cutar da ake ɗauka kada a shiga cikinta za ka ce aka fito da tsarin gwaje-gwajen lafiya da kuma yin magani akwai wani bil da na rubuta na kai majalisa duk na samu rashin amincewa da turjiya daga wasu malamai sun iya da mai da shi doka amma yanzu mutane da yawa suke nadama da ba su goyi baya na an mai da wannan bil din doka ba cewa in za a yi aure a dinga yin wasu tafe guda biyar ko shida ne muka rubuta a ciki domin a tabbatar da lafiyar ma'aurata domin ciwon da yake yaduwa a cikin aure a dakatar da shi sannan wani ba ciwo ba ne larura ce kamar jonathan da muka sa shi ba ciwo ba ne amma akwai matsala matsala shi ne idan aka samu ta wanda ya zo da larura na sikila zai ta jinya ne haya mutu zai ta wahala zai ta wahala iyayensa su ta wahala ƙungiyar yara masu irin wannan ciwon sun zo duk sun gama jami'a ga su da yawa ba samu aure ba da an jam auna jinin ta an ga ss sai amma ba yaran ta ce ta ba za a auren mata ss ba Kun ga ashe wannan gwajin yana da muhimmanci ka san matsayinka kafin mai aure jininka aa ne ka aa ne a jana ta yafinka ko as ne ko ss ne ko ƙasa da haka ne wacce za ka aura AAC ko SSA ko ASA ku je likita ku shawarci likita ya za a yi satin da ya wuce mun gayyato wani kwanzarta a asibitin aminu kano ya mana lacca a makaranta akan mahimmancin gwajin lafiya kafin aure sai wata ɗaliba ta tashi ta tambaye ta ce Dokta ina da tambaya wani abu ya faru na rikici a yankinmu shine wannan mijin nata aa ne matar as ce amma sun haifi ss don haka wannan sai yasa ake tuhumar ma cewa ba ɗansa ba ne zina ta je ta yi da mai ss ya ɗauko s daga uban ya ɗauki s daga uwan ya zama ss domin kun ce mana aa da as ba za su taɓa haihuwar ss ba to kuma ga sun haifa ya ya mai ƙarin bayani doctor ce kwanai zai iya faruwa amma idan a ɗin ta zama weak a strong a a weak ne E which din nan ita ce ba a ganin ta a jikin za a ganta a jikin black and white na scanner amma an shiga color za ta tantance cewa eh din ba ta da kashi za ta za ta iya komawa yes saraka kamar TV ne mai black and white idan ta zo nan aka haska mu komai a nan sai ta mai da shi ko baki ko fari ba ruwanta da shudi black blue red uh, waye dark red duk babuwarta da wannan aki kawai da fani shi ke gani to irin wannan inda ita aka yi awa to ko za a ga a amma ba za a ga karfin a ba suna ka sai a haifi ɗa mai larura a zo a yi kyau wahala a yi ta zuwa asibiti amma za a iya kauce ma wannan an yi gwaji kafin a yi aure sannan akwai ciwon gunoriya wanda ake ɗauka na sanyi wanda yake kawo ƙuraje ya kawo warin gaba ya kawo abubuwa irin waɗannan shi ma ka kashi shi ma a gwajin sa sana ka kawo hepatitis b kala kala b din aka kawo kuma maganar hiv aka kawo maganar maganar su da za ke na ciki da sauransu saboda a samu mace da namiji suna da lafiya kafin tsaye aure wannan bai saba musulunci ba muka kawo wannan cikin da kyakkyawan niyya cewa a yi doka duk wanda ya daura aure ba tare da ya je asibitin gwamnati an masa wannan ba ya yi laifi haka duk likitan da ka je bai gwada ba ya rubuta kawai katin ya baka shi ma ya yi laifi za a iya kama shi haka mai za a iya kwat na zo kawai sai wani ya buɗe kwamfon dina ga ba ya lokal an karfa kalla ba ya doka na ci abu. babu ce eh in zo zai a za a yi da ita kawo dubu biyu da Allah ne ya kamata a yi mini zamani ya doka a ji a auna da abin da za a rubuta a jiki a gani kawai na bashi dubu biyu kawai daga an ciki an kawo an yi fitar da cewa lafiya ta nan jan haujin ya ce oh najeriya ke to kaga in ma kace a je a yi awo din wani irin wannan zai je ba zai je awon ba zai je likitan abokinsa ne ko dan uwansa ne wallahi malaman nan kasan sun ce wasu za a yi aure a dinga auna aune to ni kuma gaskiya an auna matsala za a samu kuma ya gaya mana ya ce akwai wani da aka je za a yi awon a asibitin na gwamnatin sai ya tafi da abokinsa aka cike kwamfin komai da sunansa da za a ɗauki nan sai ya ce a ɗauna abokinsa da shi ya san yana da larura sai aka ba da result na abokin amma a kan sunansa aka kai wa iyaye aka kai wa masu daurin aure cewa komai daidai sai da aka yi aure kuma ciwo ya bayyana da aka ce to a koma baya ai asibiti sun ba da shaida cewa ba shi da problem ya aka samu problem din da aka koma aka je aka ga yana da problem kuma aka duba result ɗinsa na baya yana da shi tun baya kafin a yi awon ba daga baya ɗauka ba su shine da aka matsa masa aka ci cewa dabara ya yi ya kai mara ciwon aka auna shi akan fayil ɗinsa aka ba da result da je ya cuci 'yan mutane ya sa mata ciwo kin rayuwar rayuwarki mai kyau wani ya zo ya lalata muke ta ya mai da ke feshan kullum a cikin jinya to wannan mahimmancin sa kenan da aka musulunci a bangaren tarbiyya ne maganar lafiya dole a kiyaye lafiya sannan na shida jinsi jinsin mace da jinsin namiji yanzu kamar zaman da aka yi a hall shi ne zaman da musulunci yake so ga mata a nan an girmama su ga maza a nan an girmama su sun hana mai ikhtilat cuɗanyen jinsi komai da mata za a yi da su za a yi sallah da su za a yi azumi da su za a yi zakka da su za a yi hajji da su za a yi karatu ba a zai kore su amma an zo iyaye ne su a ware su a gefe a mutunta su sun kuma da a ce ana zaune sai muka ga mata a tsaye eh, duk samu kujeru ba ta fi ce iya na ran su tashi ku koma tsaye ku ba mata guri su zauna saboda wata ran yarka za a wa haka ko ba ka koma ta ka koya ka kokan wanka to amma da aka ce jinsi a cakuɗa shi su mata aka ce su yi abu bakwai su maza kuma sai su yi abu biyar abu bakwai da mata za su yi shine na farko shine bayyana tsiraici a sa ɗamammun kaya ko masu shara-shara waɗanda za su dinga bayyana jikin mace na biyu a taɓa kwalliya kuma wanda za a ba a cikin gida ba ba miji ba ba dangi ba a kawai kowa ake so ya kalla a waje kwalliyar na uku a buka turare yana tashin kanshi na hudu a dinga tsiranta murya na biyar a dinga tafiya ana karairaya kun ji abu biyar kana yi abu biyar dinnan sai jawo abu biyu ga matan ne sai a samu ikhtilati da kuma abin da ake kira khalwa ikhtilati wal khalwa khalwa shine lokacin da mace suka zama daga ita sai wani namiji kawai da ba babanta ko dan maharaminta ba ko kuma aka cakuda jikin namiji yana taba jikin mace to a lokacin an shiga musifa ta bangaren mata abu bakwai din nan Kunga bayyana kwalliya bayyana tsiraici bayyana kamshin turare bayyana karere murya bayyana karairaya da karairaya a kan hanya shafuta da maza ke ɗanta da maza abu nawa kenan nan da su kuma za sai a samu nazaratun fafisamatun fasalamun fasalamun kamar idun falikawun ku kuma abin da za ku yi duk abin da mace take na kwalliya don a gani ne idan mace ta yi awa ɗaya a gindin mutumi, so take ka kalle ta awa minti ɗaya ka biya wannan awa ɗaya da ta shi sa sai maza su kuma nazaratun su yan kallo ne to idan kallo ya yi farko ya zama shi ne farko an tsira ido an tsira ido an kallan an kallan an kallan zai biyo baya kwamfuta mutum. sai murmushi sai dariya sai kashe ido fasala sai na uku sai gaisuwa ciki ji ba yana wani sunfi da kai munafiki to ai biki ji ba to nazarar fasalamun to in an gaisa eh, fasalamun fa me fa kalam sai a yi zance a hira a yi karya a yi gaskiya a cakuɗa a cakuda to fa is, yaushe za mu sake haɗuwa kuma a ina yaushe za mu haɗu a ina isa wata ɗaliba wani ɗalibi sun tsaya zance fa ya zo kawai sai ta ga yana matsowa sai ce stop sai ce da Allah na so a samu 1.3 mita tsakanina da kai ba da mallin tafi kada matsa baya ta ce no ƙara matsa baya ai na gaya maka iya lita da nake so ta ce ai zance ka zo ba zuwa kai ka taɓa jikina kaga ba zai dago ba ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki ne zai ce je habibu ja'far kake karanta kafara ko wata ta ce wai ya zo zance an sa rana aure har rubuto mana tambaya cikin shirin na tambaya ko ilimi cewa wai saurayin ya zo sai dinka shafa ta zai ka karanta tambayar ko sai ta ce masa ita ba ta yarda da wannan ba sai ce to ai tun da riga an sa ranar aure an kuma kai kaya ai yana gaba matsala shi da nace da matsala da matsala kake kuskura wani ƙato da mijinki ba ya dinga shafa ki saboda haka ku nisanta hannayenku daga jikin mata ku kuma ka ku bari cikin yadda za a kai ga zance a yi shi da gab ta a kuskura a matso bari ya ana no gab discussion no gab ne ma'anar no gab na no gab idan no gab ya shiga mai zai biyo baya idan mace da mace ce suke no gab mai zai biyo baya idan namiji namiji ne mai zai biyo baya idan mace da namiji ne mai zai zo baya aka daga nan sai ku ga an kafa ƙungiyoyi guda hudu a cikin al'umma a ku hatsari ƙungiya ta farko shine waɗanda suke ta kamfen cewa amma daina aure kawai maza su wadatu da maza mata su wadatu da mata ka gama ce tana nema tana bin yan uwarta mace wa iyazu billah a Kano aka ce mun akwai wata mace ita ce ita ce shugabar mata yan malugo to muna ta kokari yadda za mu same ta sai ga wata tazo ofis ina da ɗan hijabinta haka ta sa bakaken kaya ta zo ta ce malam na ne tambaya kuma da neman shawara na ce menene ta ce malam da tun a secondary school ina da kawa da muke yin masu da ita ta ce amma wallahi malam na ci ba amma na kasa bari kuma ta ce na je saudiya na yi tsawafi na yi sa'ayi na yi kuka na yi kuka ta ce amma wannan shaidan ya kawatawa duk sanda ta zo gidana ko na je gidanta sai mun yi wannan abu abin yana damuna to shine nazo malam nake so ka ban shawara ya zan rabu da ita sai nace a nemo ta aka ji aka ce ana neman ta sai ga ta zo ashe ita ce shugabar ma wata yan gigila da ita haka kamar ka bushe ta ta faɗi su zo muka gaisa ta ce kin san wannan ta ce eh na san ta kawata ce na ce to ta zo ne a kwance kawar a wancan ta zo ta ce in kwance da ke da ita ba ta son ku ci gaba da kawa amma ta gaya min dalili to ba dalilin zan faɗa ba abinda nake so in miki nasiha in mata nasiha wannan abin da kuka ɗauka ba rayuwa ba ce ba abu ne mai kyau ba to muna tsakar tattaunawa sai aka yi waya aka ce gwamna yana nema na sai ce da Allah ta jira ni zan je ma zan je in dawo ashe ta yi waya ta faɗi cewa an kira ta ofis ɗinmu sai ga wasu ƙarfi su shida ga wasu kasa tsaya ina take aka cewa ce wata da ta zo ofishin malam shi ne muke so a fito da ita ta ai ba kama ta aka ba laifin ne wanda siya ma da yake musu aka kira da ce zai je dawo sai suka fara ta da hayaniya haba ai ku sun tafi abu da yake son nuna muku anan shine yadda duk wani lalatacce yana da masu goyon bayansa yana masu daure masa gindi yana masu bashi support so da kan kake za ka shi ma sai ka jawo wa kanka matsala kai din da kai da ofishin ka wasu manya a cikinmu sun daure wa lalatattu akwai alƙalin da aka kai masa wani yaro yana yana luwaɗi aka aiko takarda mu alƙalin cewa in ka kuskura ka hukunta wannan yaron a bakacin kujerar ka ta alƙalanci ko mai makamai da kai ƙauye sai ce a ɗauke kes ɗin a mai wani guri shi ba zai iya shi da shi yake gama ya ce sai kes ɗin ya sa aka kai wani guri ya ce ba zai iya hukunta wannan yaron ya fi ƙarfin ofishin ofishinsa ya fi ƙarfin sa su saboda aka shi ɗan ya yi kuzuzu su ya ce arziki ake kuɗi ake daraja ake mutunci ake ni ko har yanzu ban ga mutunci ga masu wannan abun ba ban ga daraja ga masu wannan ban ga kima ba in mutum ya yi ta akwai daraja ya buga mana a fatta zai shiga zaɓe cewa ga abin da yake ya ga in zamu zaɓe shi in mutum ya isa ya sa sa in zai nemi aiki ya ga wanda zai bashi aiki in ya isa ya rubuta a kofar gidansa ya ga wani zai shiga in ya isa ya rubuta a kamfanin sa. ya za ku dinga abu a ɓoye kuna ɓarna, kuma kuna cewa na ƙara muku daraja sunan ma ba ku so a gaya muku in kuna yi min wannan wace irin musifa ce su da kul namiji yana neman namiji kul mace tana neman mace kul kuma mace da mace su haɗu ba akan harka aure ba wallahi abu ukun nan yana faruwa a cikin mun riga mun kari yanzu wasu ma ko da tsaba kan wa Allah har kafa shedan kungiya na ga wani ai.com wannan shiga wani guri na ga wani ai.net wai dujal tambarin ma akwai ta sanga da matasa suke sawa ido ɗaya ne a tsakiya wai su memba ne na dujal suna kiransa mai gida Wai suna jiran zuwan mai gida dujal haka sun kafa masu organization sun yi rijista sun yi form sun cike ana jin ɗalibai a makarantu cewa ka shiga kungiyar iblis ka zama cikakken shekar ka kangare wa ubanka da uwarka ka kangare wa malaman makaranta ka iskancin da kake son ko za mu baka security za mu baka ko ba za ka faɗi jarabawa ba duk lakcarar da ya ce zai kada kai a kwas ɗinsa zai sha mamaki za ka je kai abin da ka dama daga nan sai shiga ka kaga shi kenan mutum ya zama shaidan wani ɗalibi a abu zari ya bugo min waya yana kuka ne nai ne magana ya ke magana sai da wajen minti ɗaya cinye rai kiredi ko da ke nasa ake ci na ce ka gaya min da ya faru zan kashe wayata sai ce malam ina cikin ƙungiya asiri ne ce subhanallah to yanzu yaya ake ciki ya ce to fita zan yi fita ta gagara a shewai ba a fita saboda na san sirrinsu na ci tashin hankali ba a fita ya ce in ayin mutacce yanzu ta jawo matsalar ma ta sa ya bugo mun ya je ya tattara su ya ce malami jinin jariri a ɗauko a firji da safa a bani mai sanyi jinin jariri mai sanyi in yi break da shi ban san arziki ba to kuma muna cikin wa'azi ni abin ya ishe ni shine nake so in fita suka ce mun ai ba a fita saboda na san sirrin su na san kaza to yanzu sun bani shawara akwai wani abu da ake yi ina so zan ba kasar nan je za a yi min wani test off ana yin wani operation da za a canza maka fuska da kasar amma sun kya masa wallahi ya fita da organization din nan sai sun kashe shi domin ya san da wani da wani a ciki ya san da wani da wani suna yi kuma yana ciki kuma ya fita ya je gaya wani ba zai yi ba ma an gaya masa kafin ya shiga to ana yin rudar ɗalibai kun sa abin da ya sake rudar ɗalibai saboda shi ɗalibi yana da ambishin yana son ya kai wani guri to yanzu kai kana tunanin wani ofis za ka shiga rijistara za ka zama ko dc za ka zama ko lakcara za zama ko gwamna za ka zama to daga nan ne ai ake littafin yanzu nan da za a ce za a ga zuciyarku ko a ga abin da ya tattara wato fondin nan ba zai ɗauka ba bukatu da buri na dalibi. to a irin wannan lokacin ne ake samun irin waɗannan ƙungiyoyin sai su zo su gaya maka cewa za a sauƙaƙa maka hanyar karatu za a sauƙaƙa maka hanyar samun aiki za a sauƙaƙa maka hanyar samun rayuwa mai kyau amma ga abin da ake so ka shiga kaga wani baka wani guzurin imani ba sallan nan ma ana ana ma zauna ana hira za a ce Allahu akbar zaka je kai sallah ba iyayen nan naka babun su kake ba suna ma Allah ya isa lakcarorin nan ba girma su kake ba suna tsine ma ga tsinuwar lakcara ga ta uwa ga ta rashin sallah ta haɗu kuma ga kungiya asiri me zai hana ba za ka shiga ba ka kayar a tun kafin ka shiga to wannan shi yake kawo shiga irin waɗannan ƙungiyoyi na iblisai ko mutum ya zama iblis mu komi ta addu'a muna cewa Allah ne wa iblis a uzu billahi mina shaitani rajim Allah la'anatu lahi ala iblisa sai kawai ta hau kanka sai bukatar ta gibiya abin da ka shirya ya wa sannan kuma kun bata da Allah ka mutu ba mu sani ba mu je mai maka yadda mun sani wallahi ba za mu maka jana'iza ba Allah wallahi ba za mu ba dan boye mana suke amma mu je na kungiya asiri ya mutu malami ya je tsaye a kansa ya ce Allahumma ghafirhu Allahumma in kana muhsinan ya ma kana muhsina ba muhsinan bane wannan irin waɗannan mutum ya mutu kawai a ɗauki gawar sa je a wurgar ka kowa je sallarsa an taɓa yi wani yaro ɗan jaba a wata unguwa ka yara suka tsorata suka ta tuba ya je aka fara aka sassara shi aka kashe shi sai yara suka ɗauko gawarsa suka ajiye a kofar gidansu babansa mutumin kirki ya fito ya sanar wa jama'a ɗansa ya mutu za a yi jana'iza har ƙarfe tara ba kowa a kofar gida. irin mutanen gwan suka ƙaurace uban ya ce an gaya jama'a kuwa ta ce an gaya mutu ina suke aka ce ai ka san ɗan naka ne sai a hankali da dai kai ne ka mutu da an cika gurin nan amma ɗanka ba wanda zai kun za a ƙarshe da aka kai wajen sha ɗaya ba wanda ya zo su matasan ne yan daban suka zo suka ce to ai mu sai mu dauka mu ma yi mata sallah shine aka zo kai ka iya sallar la ga da kawai ba ta ake Allahu akbar ba kawai nan mu dauka a ji a rike mutane sun ga aya unguwan nan malam da haka mutane su ce yi wa mutane fasikai da fasikai wallahi da mutane sun tsoron arzikinka duk kudinka ka da mutunci ka shiga harkar jama'a kana kungiya asiri kana luwadi kana kaza ka mutu kowa ya gudu ina liman liman ya ce wuri jidali ladan fa ita ina sharar musallaci ina wane ce shi ma wallahi kasuwa zani a shimfiɗa tabarmi misi ta ƙura suna iska ba kowa wani ya ga an wani haka na bifa amma yanzu za ka ga mutum yana da kuɗi kowai fasikancinsa har sauri-sauri ake yi a shige gaba a jagoninsa to ba dole a ci gaba da fasikanci ba ana ɗaga darajar fasikai wadda daga nan wallahi za ka gina rayuwa ka daga jami'a ake gina rayuwa ta kyau ko ta lalace daga ɗalibta ake gina kirki daga ɗalibta ake gina rashin kirki ɗaliban ku da kuke tare da su sun san kaiwaye malamai sun san kaiwaye mutanen gidanku sun san kaiwaye babu ka ta san kaiwaye idan ka samu albarkar makaranta ka zauna da kowa lafiya ka dage akan kwatsinka ka girmama malamanka ka girmama iyayenka ka zauna da ɗalibai lafiya cikin ɗaliban da kuke tare wani shugaban ƙasa ne Allah ka sani ba sai kawai ka gano mr president chief of abin da ne sai ka ji ce ina friend ina da muka yi school din nan dama ana ake karewa my wife my schoolmate ana ake karewa sai ce a ɗauko shi a bashi minista na defense tun muna makaranta na san shi mutumin kirki ne zai iya ana ake raba mukamai ba a gana ake raba so ka girmama kowa baka san da Allah zai mai da shi ba ka mutunta kowa baka san amfanin da zai maka a gaba ba kuma ka ka halayenka masu kyau jari ne musamman a najeriya jari ne hudu wata a kalle mu najeriya a cewa duk najeriya mutum ɗaya ne mai gaskiya Allah, zaki ne, Allah ya zaki. Ita Ni Wannan zagin mu aka yi wallahi. Saboda haka sai mun shiga sai ta yi mu wallahi. Ashe gaskiya tana da daraja. kuma yanzu amma a ce jibba mai gaskiya jibba mai amana a ciki ba wanda za a iya ba shugaban kasa ya rike a Najeriya ba wanda zai duk arewa yanzu ba mu da kirki in ba har ya wuce shi kenan ba za mu ƙara shugabanci ba ta ce babu ba mu da su kuma yanzu kamfen din da ake ta yi kenan za a hana mu kira shugaban kasa a gaba cewa buhari ya gama wata shekara takwas shi kenan arewacin najeriya ba wanda za a ɗauka duk mutanen banza ne kuma haka ake shafaɗa kuma mun yadda kuma wallahi ni kaina na san mutanen da suka fi buhari gaskiya amma ba sa siyasa ba sa siyasa kwata-kwata ko layin musu ba amma duk an zage mu fi sabilin layi ya za mu zauna haka akwai wani soja soja ne soja ya yi ya kai ya kure a taya, yanzu ya buɗe kanti yana yin provision ya ta ta je sai siyayya a kantin ta daga jami'a sai siyayya a kantin sai ɗaya da aidi kantinta sai sai ya duba sai ya ga lamba ta sai ya kirawo cewa ga yarinya ta jefan da kaza so shi a gurinsa ko canji ne ba zai baka mara kyau ba idan a kotu ta dan yage ta dan yi kaza sai ya cire sai ce wannan kanka je ka samu matsala sai ya cire ta kuma soja ne kuma yana nan bai taba kuma shiga siyasa ba ko baya yin ta ko baya ra'ayin ta amma duk wanda suka yi firamare sakandare jami'a aiki da shi har suka gama ba a taba tuhumarsa da rashin gaskiya ba rashin gaskiya ta su har gani ake ta yi yawa tsantsenin nasa ya yi yawa ruwa an ke da shi ba ba zai sha ba sai ga akwai wani dan mis na haramun a ciki muna faɗa irin su waɗannan cincin a katsina a kano a kaduna a fakwato a maiduguri a kaza a kaza suna nan cini saboda ka tarbiyyar mu ita ce mutuncinmu ba sai mun shiga kungiya asiri ba ba sai mun yi lalata ba ba sai mun zama yan luwaɗi ba ba sai mun zama mazinata ba ba mu da bukatar waɗannan abubuwan wadda ɗalibai muna son ku zo ku rike mana najeriya a cikin kunan ba mu sani ba abin gaibu ne daga Allah akwai Mr. Fulton a cikin nan ba mu sani ba akwai gwamnan Katsina mai zuwa akwai gwamnan Kano akwai na Sokoto akwai na kaza Allah ne ya sani a cikin kuna akwai manyan masu arziki manyan masu kuɗi masu rike da manyan kamfanin nuka abu ne a ɓoye Allah ne ya sani kowa nan Allahu a alamu ne bai san Allah zai mai da shi nan gaba ba ko ya sani ba ne ya Allah haka muna buƙatan mutane masu nagarta muna buƙatan mutane masu ilimi masu tarbiyya masu kishi wanda suka san girman na sama suke tausayin na ƙasa wanda suka san matsalan mu kuma suke shiga ciki don su warware ta haka Allah muna roƙonsa ya tabbata mana da alkhairi abu na ƙarshe shi karatu da kuka gani alimta kamar yadda na faɗa ita take bayyana hakikanin mutum kafin ka zama abin da za ka zama daga ɗalibta ake maka hukunci irin ka, irin aikinka irin matsayinka da irin girmanka mu yanzu aiki ne na iyayenmu to mu kuma yanzu ‘ya'yanmu aikinmu ne za ka kowa yanzu ya duba ya ga zuriyarsa yadda zuriyarka take irin aikin da kai kenan mun sha faɗa cewa da ba ilimi amma akwai zaman lafiya da ba ilimi amma akwai mutunci da ba ilimi akwai haɗin kai da ba ilimi amma su ga ilimin ga barna ga ilimin ga ga ilimin ga matsafa suna nan suna cin kasuwa komai mutum ne samu sai da tsafi tsafi kwanan na wani ya zo wani wani da aka ba wa ofis ya je tare da wani ya sa katuwar laya a ƙarƙashin kujerarsa aka kwanto laya aka buɗe ta an yi wani irin abubuwa a ciki wai so ake yi da ya zauna in ya tashi ba zai ƙara dawa ba shi kuma da yake yayi ayatul kursi yayi azkaru sabahi wal masa malam ya sha amanar rasulu yazo ya zauna akan laya ya tashi lafiya sai da abin da ya zo mai goge-goge ya zauna ya ce mai gida wani abu ne ya ce mai wannan ita ayan da ka zauna ne aka ciro aka buɗe aka ga ashe wani asiri aka masa don Allah wai da asiri za mu kashe kanmu a tsatsace matsafa suna cin kasuwarsu kashawa ne cirowa ne je ka makabarta kwaso kaya a da kaza wai dan ka samu mulki ko ka samu kujera ko ka samu girma girman mai tsira baka ka da imaninka kujeran me in Allah ya sa za ka hau kujera kana zauna zo ta same ka wallahi so da ka mu yi watsi da tsafi mu yi watsi da kungiyoyin shedan mu yi watsi da wannan lalata da ake yi na fasikancin luwaɗi da maɗugo da zinace-zinace mu yi watsi da ƙungiyoyin asiri da ƙungiyoyin shedan mu yi watsi da masu ce mana ba Allah ko kuma ba addini mu yi watsi da waɗannan mu riƙe musuluncin mu shine kwanciyar hankalinmu da zaman lafiyar mu ka ina fata abinda na faɗa daidai Allah ya ba da lada inda na yi kuskure ko na cin tuɓin harshe Allah iyafi muna fata kuma wannan jami'a ta umar musa ya addu'a Allah ya kan umar musa ya addu'a Allah ya masa rahama yana shugaban kasa ta taba gayyata mu mu goma sha bakwai yace malamai ku zo ku ba mu shawara ya ya kamata a tafi da gwamnati ta mahangaku ya aka da da tana gaban sai ce kun ga wannan takardar rahoton da aka rubuto mun wani abu ne ya faru da yawa amma gashi an mutu da shi shafi daya me zan gane anan ce to abin da sa muke son malamai a kusa da mu ba a editing in za su faɗi magana ba editing haka za su taɓo ma kai ne za ka zaɓi na zaɓa a ciki kaga wanda suka dace amma ba a editing to magana in ba editing shugaba ya musanta saboda a nan gaskiya za ta fito amma wannan ofis na bashi na bashi aiki na ce shi ne mai bani shawara ko shi ne minista na ya rubuta min matsala ya mai da ta shafi daya kuma nan sai da ya duba ya ga ba kalmar da za ta ɓata mara ya ciki yace to haka aikin ofis yake wallahi annan na fara gane aikin ofis? sai shi security ya leko yace sa yace a kyale na san ba ni da lafiya amma ni nake magana ai ba su suke yi ba shi yana kokarin ya fito da mu cewa tun da da lafiya mu mu fito mun dace sai kuma ya leko ya gaba mu muke magana ba shi yake magana wannan mutum ne kishi Allah ya ji kansa masa Allah ka ci gaba da zaman kawo zaman lafiya a Najeriya shugabannin mutum da kan shugaban ƙasa zuwa gwamnoni Allah ka taimake su Allah ka ba su tausayi da adalci a zukatansu Allah ka samu zauna lafiya a Najeriya fitintunu na kashe-kashe da talauci da wahalhalu Allah ka yaye mana Allah kuma ka fara wannan kasa ta mu albarka da zaman lafiya da alkhairi Allah duk ɗaliban da suke karatu a nan ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su rayuwa mai amfani Allah ya sa kowa ya nasara a fannin da yake ya kuma samu ci gaba a fannin da yake ya kuma samu ɗaukaka kuma ɗaukakarsa ta zama alheri gare mu da kuma shi da al'ummar musulmi baki ɗaya mata masu aure Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajenku Allah ya sa ku mallaki zuciyarsu Allah ya sa ku mallake su ba ku sai amin ba sai in fasa ma amma kuma kun mallake su Allah ya sa ka ku umarce su da abin da ya saba Allah wanda ba su da aure wanda ba su da aure Allah ya ba su maza na gari Allah ya ba su maza na gari su kuma gwagware ɗalibai 'yan takarda marasa aure mafi yawan ɗalibai da ba su da aure tunda ai sai an gama karatu an samu aiki ake magana aure wani ne yake ma in ka gama secondary school me za ka yi ce baba zuwa zan samu jami'a in ka gama jami'a ce baba sai in je nema aiki in ka samu aiki ce sai in tara kuɗi in ka tara kuɗi ce sai in fara gina gida in ka gina gida ce baba sai na aure in ka yi aure fa yace ba sai in haihu in ka haihu yace ba sai tsufa in ka tsufa yace ba sai in ritaya in ka yi ritaya fa sai shi wuce sai ka mutu <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التكبير sosai sosai kana Ana lafiya, ya kokari, ya dokta, sosai kuwa, sosai kuwa, wai wajen shekara 20 da wajen, Allah ya sa ya ji dokta, Allah ya sa ya ji sara, Allah ya sa ya ji sara, Allah ya sa wannan yake mana da wasu kan abubuwan da muka yi da shafi rayuwa Allah ya ba su aiki da abin da muka yi dan ka samu da wannan dama ya sanar da zuwan ɗaya da cikin malamin wato wanda ya mana fitgar a musabaka jiya malam nasir abdulrahman ahmad malam na ƙabbata da kuma da cikin lambobi na yankin muna magana muhammad sajid muhammad almadani